يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك haka a تمنا gaban نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وعبر na babban malaminmu muhammad sani umar a yau 18 ga watan uku shekara ta 436 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da ranar tara ga watan ɗaya shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 339 daidai gabar da malam ya rubutu da babban baki ke cewa masiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal muslimina ila tabuk tafiyar manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da al'ummar musulmi zuwa garin tabuka عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسير إلى تبوك manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya yi aliya a kan tafiya garin tabuka wasta'amala alal madinati muhammad ibn salama al'ansari ya sanya muhammad ɗan salama mutum madina a matsayin mai kula masa da garin madina tamkar wani wanda aka bari halifa da zai ba da kulawa a matsayin kamar gwamnanka ko kuma wakilinka radiyallahu ta'ala anhu allah maɗaukaki ya da shi wa khallafa ala ahlihi ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ya kuma halifantar da dan uwansa sirikinsa aliyu dan abi talib allah maɗaukaki yadda da shi a kan jama'ar gidansa mana wasu abubuwa da suka shafi cikin gidansa ga dan cikin gida na sayyidina ali ya tsaya a kai batun kuma madina baki ɗayanta tana hannun muhammad bin salama fa'ar jafal munafiquna sai munafikai suka kutsa wajen munanan labarai kama huwa da abuhum kamar yadda dama halayya su ce haka al'ada su ce haka kamar da yake al'ada su wa qalu suka ce ma khallafahu illa istiqalallah ba wani abu yasa ya mai da shi halifansa a gidansa ba sai dan ya jinkirtar da shi daga zuwa yaki shi da yake dan uwansa ne baya so a je yakin da shi ka a kashe ma dan uwa kan dan uwansa ya sha wuya ko idan dai maganganun mutane wanda suke wato alin da rashin ladabi da rashin tarbiyya ta addini wa takhaffufan minhu ya haka ne dan ya sauƙaƙa masa shi baya so ya sha wuya falamma balagahu zalika yayin da irin waɗannan maganganu suka isa kunnan aliyu bin abi talib akhadha silaha sai ya ɗauki makaminsa wa lahiqa bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya je ya riski manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi fa akhbarahu bima qalu ya gaya masa abin da munafikai suka ce sai manzon Allah ka banna a Madina dan kula ma da gidanka ga maganganun da munafikai suke yi in yi yaya kenan yanzu da ya gaya masa haka sun raja'a sannan ya dawo mana ya isar da saƙon abin da izo kunnensa na abin da munafukai suke faɗa masa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ya juye dawo fi sahihaini ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim an sa'ad ibn abi waqqas daga sahabin annabi sa'ad dan abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya dade shi قال khallafa خلف رسول الله صلى الله عليه annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya halifantar da Ali dan Abi Talib ga iyalansa fi ghazwati Tabuk a yakin Tabuka fa qala ya rasulullah sai sai na Allah ce ya manzan Allah tu ni fi nisa'i wa sibyan ni za ka mayar halifan ka a tsakankanin mata da yara ga tafiya ta kama ta gwaraza kuma ni a banne a cikin gida faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce a matar ba shin baka yadda ba ne an takuna minni bi manzilati haruna min musa ka zama min kamar annabi haruna ga annabi musa da annabi musa zai tafi kati ga allah subhanahu da allah subhanahu wata'ala ai ya bar bawan allah annabi harun cikin al'ummarsa banu isra'il to kai ma na baka cikin gidana kamar yadda annabi musa ya bar annabi harun ba ka so ka zama min kamar annabi harun ga annabi musa illa annahu la nabiyya ba'd sai dai ko da yake babu wani annabi bayana su waɗancan duka annabawa ne amma dai kai ba annabi ba ne saboda bayana ba wani annabi za dai kai aikin halifancin ne kamar da shi ma yi aikin halifanci ga annabi musu ma'ana wannan hadisin na ga mana ko shi din da aka ce ya zauna ya zama halifa ba sansa ba ne haka shi in sansa ne a bashi ya tafi tare da mayaka amma duk da wannan abin da ya faru da shi su kuma munafukai ba su bashi haka ba wannan ita ce jarraba da Allah yake wa bawan mumin dukkan da aka ce za ga wani aiki zaka na lada da kusantar ubangiji to sai shaɗan ya shigo ko na mutane ko na gaskiya babban cikinsu can wanda Allah ya tsine wata ko kuma duka sai maka dubu shi yana yi su ma suna yi duk ba yadda ba ya faru kamar ka tsayu gabin tsarin da Allah ya ce bisa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam bai da suka iya da kuma ka gan za a je wa irin waɗannan maganganu komai ma ba za a yi da sai ce to shi ba zai tsaya ba cikin mata da yara a zo ana gaya man magana tun yanzu ma ba a tafi magana ana gaya masa magana ko haka ko yanzu za ka to ai ga abin da ake cewa gari na ronka da abin da ake cewa gari kai abin da za ka sami yardar Allah وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك يوم الخميس من ذا الله تلا دا منشان الله ثبتها غريك يتفقر تبوك أرانا الهمس ومعه جيش كبير أتارد شيء أكوير دنه كما يقنس ما سنن بن يوى بلغ ثلاثين ألف رجل سنكي وتدبو ثلاثين نمذا جمايا قاذرته لم يخرج المسلمون في مثل هذا الأدل من قبل kafin wannan fita yaƙi na taboka musulmi ba su taɓa fita yaƙi da wannan adadin ba sai dai ƙasa da haka waƙad bazala musulmi na juhudahun fi jihi zai hadar jai hakika al'ummar musulmi sun miƙa irin gudunmosu da ƙoƙarinsu wajen wato shirya da tabbatar da samar da wannan runduna ta ban mamaki walakin na lam yastati'u an yafu bi hajatihi min az wal mazad sai da duk da haka ba su iya samun ikon su cika buƙatar wannan yaƙi ba ta guziri da kuma abin da ya shafi salka salkatar ruwan da za a amfani da shi ruwan da za a amfani da shi a tafiyar ba iya samar da salkar da za ta iya ɗibarsa a tafi da ita jama'ar da yawa ruwan da za ka ɗiba ya gamsar da su ba kaɗan ba ne fakana kullu samaniyata ashara rajulan kullu samani kullu fakana kullu samaniyata ashara rajulan sai ya zama duk mutum goma sha takwas na mayakan ya ta'aqqabuna ba'iran wahidan sai an yi gyara ta ɗin ce za ta fara zuwa sannan ainin ɗin da aka fara sa ainihin sannan ta ya na ba'iran wahida mutum goma sha takwas suke haɗuwa a kan raƙumi ɗaya wannan ya hau aka tafiya ta wani guri sai ya sako a cikin sha takwas ɗin sai wani ya hau da haka har sai an zo ga sha takwas ɗin kowa ya hau saboda jama'a ta fi ƙarfin abin hawa ta yi yawa washtadda bihimul ju' yunwa ta tsananta gare su hatta inna minhum man akala awraqa shajar har daga cikin su akwai wanda suka karkacin ganyen bishiya hatta taqarrahat ashdaquhum hatta kai ga wato ainihin komatun su ta ciki ya rika yin wato ainihin ciwo ina yin rauni saboda wani wani ganyen a tsaitsaye yake ko ba ka rasa wani ganyen da tsinke a jikinsa ga yunwa ta yunwa to wajen a tauna haka za ga yana ta wa mutane wato ainihin kuma su ta ciki haka suka rikaci wa atashu suka ji kishirwa hatta tsarro ila nahri ba'dil ibli har sai da ta kai su bukata ta kama su ga soke wasu daga cikin raƙuma wa shuriba ma fi butuniha min ma ruwan da raƙumi ike safaya ike wato ainihin ajiye shi a matsayin kamar wato tankinsa na kwatta kwana to shi aka yanka ana ɗiba ana sha sai a yanka raƙumin abin da aka samu na ruwan da ke ciki wanda is rizabuwarsa to sai a ɗiba sai a sha shi ne za a samu abin da za a jika makogwaro da shi amma wai waɗannan su ne wani zai iya buɗe baki ce ba su masa ba in ka san su yaushe za ka faɗa ka akwai jahilci da san zuciya Allah ka tsare mu da su fakara kama summiya sai wannan yaƙi ya zama kamar yadda aka kira shi da sunan jaishul usra fakana kama summiya jaishul usra sai wannan rundunar ta zama rindunar aka mai wuya rindunar wahala da tsanani da aka kira ta tuta an sunanta wa an ibn abbas an kuma karbo daga sahabin annabi abdullahi dan abbas Allah ya yarda da su shi da babansa qala yace ila li umar ibn al-khattab an ce da umar ɗan dan Haddis na an sa'at al-usra zantar da mu ba labari game da lokacin tsananin nan da kuka fuskanta a yakin tabuka faƙala umar sai umar ya ce خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك mun fita zuwa garin tabuka tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi qaydin shadid a cikin zafi matsananci fa nazalna manzilan sai muka sauka a wani masauki asabana fihi atashin shadid wanda kishirwa mai tsanani ta same mu a wannan masauki hatta bananna anna riqabana satanqati har sai da muka rika zaton wuyanmu zai rika tsinkewa zaton da muke saboda tsananin kishirwa za a ga wani wuyansa kawai ya tsinke ya fita hatta in kana ahadun yadhhabu yaltamisu al-khala' har wani yakan fita yana neman inda zai wato zama a can waje da jama'a can keɓaɓɓen guri inda za ka iya tsuguna don yin tsuguno falayar ji'o ba zai iya dawowa ba hatta ya zunna ko ba zai dawo ba hatta ya zunna an na mata hutan ƙaf sai yana san cewar kafin ya ƙara so cikin ayarin jama'ar da ya bari ya tafi tsuguno wuyansa zai tsinke daga jikinsa wa hatta inna rajula la yanhara ba'irahu kai hatta kai mutum yakan soke raƙuminsa fa ya fartahu ya wato matso abin da yake cikin tumbinsa fa ya isha wannan ɗan danshi danshin da ruwan ruwan da ke wa ya ala batnihi kuma ɗauka tsora akan cikinsa ko ya ji sanyi faƙala abubakar الصديق ana cikin wannan tsaka mai wuya sai abubakar siddiq ya ce ya rasulallah ya manzan allah inna allah awwadaka fi du'a'i khaira allah ya saban maka da yi maka abin alkhairi a lokacin da ka roƙe shi in ka shiga tsaka mai wuya kana cikin yanayi kana faɗa wa allah buƙatar ka ike biya gama a cikin yanayin da za a gaya wa allah a gaya wa allah ya manzan allah faƙalar na ce fad'u ya manzan Allah kai mana addu'a faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce a tuhibbu zalika ya ababakar kana so in yi addu'a ne ya abubakar so kake mana addu'a qala na'am yace ina so kai mana addu'a ya manzon Allah mu samu sassauci daga yanayin da muke ciki qala fara'a farafa rasulullah sallallahu alaihi wa umar ya ce nan take sai manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya daga hannayensa biyu falam yarji'huma bai riga ya dawo da hannun daga daga da iba hatta qalat sama har sai da sama ce magana me magana ta ta zubar da abin da ke cikin ta an gane ko bai shi magana sama a wai ji aka ko sama tana cewa ayar gani na zan muku ruwa ko kaza yawwa har sai da sabatin ruwa fa aqallat ta fara da ya musu yayyafi thumma sakabat sannan ta kwararo da ruwa fa mala'u ma ma'ahum suka ciccika abin da ke tare da su thumma dhahabna shi sannan muka kama tafiya nan duru muna duddubawa mu ga ina ruwan nan ya tsaya falam na ji da haja wa askar sai baka ga ruwan bai wuce inda dakarun manzon Allah suke ba a iya nan aka yi ruwan duk ruwan da aka yi iya mu inda muke a cikin rukunin mu aka yi da muka gaba ba inda ruwan ya sauka وقد تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس wasu jama'a sun dakire ba su bi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan yaƙi ba walahiqa bihi unasu wasu kuma duk da ya riga su fita sun je sun riske shi suka ga zaman ba zai yi ba wanda su tafi komai zai faru da su faru da su a tare da manzan Allah wa mimman lahiqa bihi abu haisama daga cikin waɗanda suka riski manzo suka same shi daga baya akwai abu haisama radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yarda da shi me ya faru da shi malai ce faqad jaa ila baitihi ba'da an sara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wal na fi min har shi wannan bawan Allah Abu Haythama ya zo gidansa ya shiga gidansa bayan manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi da musulmai sun tafi boka a wata rana wacce take mai tsananin zafi shi wannan sahabi abu haithama ya shiga gidansa fawaje da mura'atai ne la Ta ya ga wasu matansa da yake da su guda biyu fi arishaini tana wato ainihin kasan wani tamfol are shi ne kamar shimfiɗa da za ka yi kanka inuwa da ita fi arishaini lahuma fi ha'iɗin ai bustani ya fassara mana ha'iɗin Tun wato ainihin rufe wannan tamfol sun samar da inuwa a wata gona tasu da suke da ita ƙadarashat kullu wahidatin minhuma rishaha. kowace inda ta yi wannan wato ainihin kowace ta shimfiɗa ko ta malala wannan wato ainihin tamfol nata a inda take in ya ga dama ya zo nan in ya ga dama ya zo duk matan sa an dai shirya masa yadda zai ji daɗi samu sassaucin yanayin zafi sannan in an ce an rashu shine ka dan samu ruwa ka yayyafa a gudu to kowace bayan an samar da wato rumfa da za a samu inuwa da sauƙin zafi kuma an bi gurin da yake ƙasan wannan rumfar an ɗan yayyafa ruwa da zai ƙara sanyi ana dai irin more wasu tauran lokacin har ka esa su yanzu a lokacin ake samar to bayan an yi haka wa barradat lahu ma'an kuma kowace ta samu ruwa ta sa yayi sanyi irin kula kula din da da kan samu irin na da to kowace ta samu yadda za ta ajiye ruwan ta yayi sanyi da mijinta in ya sha zai ji cewa eh, ta yi masa to da kaga wannan ana koya mata yadda ya kamata su yi mazajen shi ma ko ana tsanin rana ki samu wato randaki mai sanyi a zuba ruwa mijin ki kan ya dawo a tanada masa haka su suka yi sahabbai da wato anin abokan zaman su sahabbai wa hayyat lahu fihi ta'aman kuma kowace ta samu abin irin wanda yake so ta aje ma a gurin duniya dai ta samu falamma dakhala yayin da ya shiga wannan wato anin gona tasu da wannan mata nasu suke ciki suka masa irin wannan shiri kama ala babil arish sai tsaya a daidai kofar da take kallon wannan wato ainihin gurare da aka tana dama, an guri da aka yi masa wannan inuwa fa nazara ila ila imra'atayhi wa ma sana'ata wa ma sana'ata ya kalli waɗannan mata nasa guda biyu kowace ya ga abin da ta yi shiri ne na a wato anin shakata a miƙe ƙafa a wala faƙala sai ya ce rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi dhihi manzan Allah ira da amincin Allah sabbata a gare shi na can a cikin rana ayi sham shine abdahi manzan Allah na can a cikin tsakar rana warrihi wal ga iska ta ko ina da ta ba abin da zai kare ma ita ga kuma tsananin zafi yana can a cikinsu, kuma irin wani lokacin zafin iska ta taho da zafin ji za ka yi ma da ba ma dama ba ya iskar ba gwanda ma ka ji zafin haka yadda yake sa ba ta shi tana ƙara wato anin zuba ma shi a ciki ita amma kuma wa abu khayy sama fi dhillin barit a cewa yau ga abu sama a cikin inuwa mai hanyi wa ta'amin muhayya ga shiga abincin da aka tanada dominsa wa mra'atin hasna ga shiga mata kyakkyawa a gabansa fi malihi muqimun ina zaune cikin dukiyarsa a ce yayi zaune ya bararraje ma hadha bin nasr shi wallahi wannan ba adalci bane shi da kansa yake ce ba adalci bane ni in zaɓar wa kaina wannan in bar manzon Allah a wancan yanayin da yake zama bai kama ni ba ce قال na wallahi la adkhulu arisha wahidatin min منكما na rantse muku da Allah ba wacce zan shiga cikin tantin da kasa haka zan ganshi haka zan bashi hatta alhaqa bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam idan bura abun hawan sai tafi sai da ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hanya yake cewa fahayya li zadan ko fahayya li zadan ku tana damun guziri in shiri kuke so ku yi min ba irin wannan nake bukata da gorinku ba kowace ta tattara mu abin da zan tafi da shi har da suke manzan Allah fa fa'alata nan take su ma suka aikata abin da yake ba su zama masa shaidanu ba haba mai gida mu karu wannan shirin kuma ka zo ka ba mu kunya ko in ta yanzu ce wata haka za ta kai ka tabaru sun fito dan ka aka wannan shirin mai gida diya tashi a banza kenan don ka ka ka game da shaidanu da mu haka za ta to ne na nuna mana cewar su kokari suke taimaki abokan zaman su akan bin Allah ina faɗar haka suka ce to dama wancan din ma da muka yi zaton mu za mu sami yardar Allah amma maka wannan amma tun daga wani abin da ya tunkuɗe wannan abin da kake so din shi za a suka tanda masa guzuri kuma qadima nadihahu ko qaddama biha. sannan ya gabato da raƙuminsa ai ba irahu abin nufi da na nadihahu ba irahu raƙuminsa fartahalahu ya daura masa siffi wa kharaja ya fita hatta adraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi bai tsaya ba sai da ya riski manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi a tabuka falamma dana yayin da ya kusanto inda su manzo suke qalan nasu sai mutane suka ce hadha rakibun ala tariqi muqbil ga wani matafi can kuwa akan hanya ina tunkaro nan ina gabatowa faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ce kun aba haifama zamo baban haifama kai mai tafiyar nan ba a shaida waye a lokaci amma manzon Allah ya ce zamo abu haifama ma'ana yana ji a ransa cewa shi ne قالوا يا رسول huwa wallahi abu haifam suka ga ya karatu an gane cewar waye ita suka ce ya manzan Allah mun rantse maka da Allah kaga abu haifaman da ka faɗa ne ka canka to shi wannan ba canke bane tsaba ikon Allah ne da mu'jiza ko Mun ne sai ka canka kama da namin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala da isowarsa da karato wasa gurin manzon Allah tsira da abinci Allah sabbata gare shi sai yake da shi aula laka ya aba khaisaba haka shi ya fi dacewa da kai abu khaisaba kamar an gaya ma abin da abu khaisaba yi. ko ce kayi abin da fi dacewa da kai abu khaisaba Allah ya taimake ka da ka biya wannan inuwa to da ka shiga kuma ranar da ba fita ko zafin da ba fita ko idan ma an ka kiwa to ai zafin da zaka sami yardar Allah to zaka shiga kuma na fushin Allah galibi haka yake a haka Allah ya ga wanda suka suka suka ce latin tanturu fil har ko ina ku na fita yake cikin wani zafin rana mai Allah ya ce qul naru jahannama shadda harra ce to kasa fita cikin zafin rana ka gaya musu zafin wutar jahannama ya fi na rana kaga shi kaga ya kubutar da kansa daga wani shi sa mu zo ci da shi hakan da kai shi ya fi dacewa da Allah ka datar da mu fa akhbarahu khabar ya kwashe labarin abin da ya faru shi ai ya manzon Allah an mun shiri ku komai ko wacce daga cikin matan nan na kyawawa ta yi shiri ta sama mu inda zan kwanta ga ruwa nan ga abinci na nace kai kwanciya a wannan gurin bai kama ni ba faƙala lahokairan khairan wada'a lahu manzo ya sake gaya masa magana ta alkhairi sannan kuma masa addu'a kwarai as'ilatu lil muraja'a tambayoyi don koma abin da aka karanta mata waqa'at ta tabuk yaushe yakin tabuk ya afku a wata shekara ce shekara ta tara cikin watan rajab wa ma sababuha me ya jawo yin yaƙi? eh me dalilin da ya jawo yaƙi? saboda romawa suna da shiri da tanadi na suna so su yaƙi manzan Allah da al'ummar musulmi gaba ɗaya ko wannan shine dalilin da ya sa manzo ya rigaye su كان النبي صلى الله عليه وسلم يوري بكل غزوة غزاها duk yakin da manzon Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi zai yi yana bagarawa yana ɗauke tunanin sahabbai da sauran waɗanda suke wannan lokaci na munafukai daga inda zai nufa ya faɗi wani inda yake so ya je yana tauriya ya dungu siwa gazuwar tabu in banda yakin tabuka shine kawai ba haka ba falam yi warri bi waje hati a nan bai ɓoye inda zai nufa ba <coughs> masu sabab me yasa saboda tazarar da ke tsakani ba ta wasa ba ce ba gurin aji a dawo ba sannan kuma lokacin da ake ciki ba na a ce ma tafi kaje kai tsegumin ba ne ko ga zafi ga nisa ga ga ga ga sunan da yawa mala ya ci gaba da yake cewa sajjala sahabatu ridwanullahi alaihim darsan fil infaqi fi hadhihi al-ghazwa sahabban manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi Allah ya yarda da su gaba ɗayan su sun yi rajista sun rubuta sun bar wani darasi wajen ciyarwar da suka yi a wannan yaƙi na tabuka uzukur abraza man qaddama fiha nafaqatin wa da'man ka faɗo mafi fice wanda suka gabatar da wato ciyarwarsu da ƙarfafarsu da wato anin shiri na agaza wa yaƙi abubakar siddiq yana daga cikin mafi ficen waɗanda suka ba da gudunmu domin shi ya tarkace dukiyarsa ga baki ɗaya ya bayar umar kuma ya ba da rabin dukiyarsa haka na usman ma ya yi gudunmuwa ta ban mamaki wannan suna cikin 'yan gaba-gaba ta'akhara ba'd as-sahabati fil khuruj ma'ahu sallallahu alaihi wa sallam wasu daga cikin sahabbai sun yi jinkirin fita tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi thumma lahiqa bihi fima ba'd sannan wannan wanda ya jinkirin ya je ya riski manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga baya faman minhum hasala lahu zalika waye haka ta faru da shi abu khaifama وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى تبوك isar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tabuka da shi da sahabbansa wasala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu sairahum ila tabuk manzon Allah tsira da amincin Allah a shi da sahabbansa sun saɗe sun wato ainihin zarce da tafiyarsu zuwa tabuka ta huffuhum inayatullah ta'ala kulawa ta Allah zagaye da su tana lullube da su wa hifduhu da kariyarsa fi zalika safaril ba'id a wannan tafiya mai tsananin nisa da suka yi wa tariq asir da wannan hanya da take da wahalar tafiya wal harri da wannan zafi matsananci da suka fuskanta ورأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحابي نا النبي tsira da aminci tabbata a Allah ya yarda da su sun ga gagara koyo mu'jizozi na manzon Allah tsira da aminci tabbata a fi hadhihi al a wannan yaki me suka gani bani, abubuwan ban mamaki mu'jizozin da Allah ya bawa manzo da suka gani na mamaki sun yawaita akhraj al-imam muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihi imam muslim Allah ya ji da rahama ya rawaici hadisi cikin sahihin littafinsa. an abi humayd daga abi humayd radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda kala shi qala yace in talaqna hatta qadimna tabuka mun tafi har sai da muka isa zuwa garin tabuka faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ce tatahubbu alaikum laila tarihun shadida cikin daren nan wata iska mai tsanani za ta taso muku fala ya minkum ahad kan wanda ya kuskure tashi tsaye kan wanda ya tashi cikin daren nan tsaye kowa ya zama kwance in ba a kwance ke bai zama zaune kada wanda ya tsaya iska za ta tashi Kamar kana lahu ba'irun falyashudda iqalahu wanda yake da raƙumin yi masa da baibayi na gaske ki tsananta da A ah, to ta ɗauko raƙumi ta baka ma aika ka san ba tashi fahabbat rihun shadida dare na yi sai iska matsananciya ta taso faƙama rajulun sai aka samu 'yan kunnen ƙashi sai wani mutum ya tashi fahamalatu ta kusunkuce shi fahamalatu rihu wannan iska ta ɗauke shi hatta alƙatuhu bai jabalin tsayin har sai da ta je kan wani dutse ta maka shi a shi dai nan ta shi sa na hadarin da na al’amri an amrihi ba hun fitnatun a azabun Ali. masu saba umarnin mazan Allah su shiga taitayinsu. in suka kuskura suka kafu akan sai sun saba masa ko dai musiba ta same su a addini ko kuma azaba mai raɗaɗi tun daga nan duniya kafin ta lahira to shi da wannan ya gani iska ta dauke ka ta maka a dutse ai ka san ba sauki ne dashi wa fihi aidan har wa da cikin sahih muslim akwai hadisi da ke cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, qala li ashabi haƙiƙa manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi ya ce da sahabbansa innakum sata'tuna gadan insha Allah aina tabuka haƙiƙa in Allah ya so a gobe goben nan za ku isa ga idan ruwan da ke cikin tabuka wa innakum a ta'tuha hatta yudhinnaha ba za ku je ga wannan idan ruwa ba sai daidai lokacin da yini da ake da shi ya fara hantsinsa ya yi da hantsi za ku je gurin tafiya ba ta mota ba ba za ka ce an san a duk kilo kaza mota tana yin ka tafiyar kafa kuma ga yanayin tafiya irin ta wahala da yake ciki ba ta sauri ba ka ce za a je guri kaza a daidai lokaci kaza ai sai dai mu'jiza faman ja'aha minkum duk wanda ya je wannan idan ruwa daga cikin ku ya isa gurin tunda tafiya ce ta rinda wasu za su riga wasu isa gashi an ce ana cikin kishirwa tafiya mai wahala فلا ya من مائها شيئا حتى آتي ati kada wanda ya taba ruwan wannan idan ruwan da ke taboka daga cikin ku wanda ya riga zuwa kan wanda ya taba har in je gurin wa وقد سبقنا ilaiha julani? sai muka je wannan waje mutum biyu daga cikin jama'ar da ake da su sun raga kowa isa gurin wal ainu mithlu shiraki tambabu bi shay'in min ma'in tambabu bi shay'in min ma shi wannan idan ruwa da ke tabuka yace yayi kamar shigen zubin hancin takalmi hancin takalmi ko madaukin takalmi shine madaukin a za ga yayi haka yayi haka ko nan take kafa take shiga shi wannan dan hanci sai zaman to dan yakan ka ya raba shi to wannan shi madaukin da ya haka to haka idan ruwan ya ina dan zubar da ruwa ba wai bulbula yake ba ba kwaranya yake ba da karfi yake zuwa ba to shine yake cewa kamar yanayin wato madaukin takalmi tanbudu bi shay'in min ma tana dan tsattar da wani abu na ruwa haka idan ruwan yake zubar qala fa huma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya tambaye su su wannan mutum biyun hal masastuma min ma'iha shay'a kun taba wani abu na wannan ruwan da kuka riga kowa zuwa gare shi ƙala na'am suka ce eh mun taɓa shi kuma me yake kada taɓa fasabbahu man nabiyyu sallallahu alaihi a nan da aka ji annabi yayi zagi ya zazzage su ashe an bata shugaba ne zai iya zagi a tunda manzo ya zagi saboda ai sun saba masa ya tafiya irin wannan ta jagoranci in ana samun haka yakin zai yi ba zai yi ba wa qala lahum ma sha Allah an yaqul ya faɗa abin da Allah ya so ya faɗa musu qala ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى استمع في شيء yace sannan sai wato ainihin suka ɗan kamfaci wannan ruwa jama'ar da suke nan ana dan kamfata ana dan kamfada ta kadan da kadan tunda tsattarwa yake tsattarwa yake hatta jama'a fi hatta a fi shay ha aka tattara shi a wani abu wa ghasala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fihi yadayhi sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi wanke hannunsa a wannan da aka dan tattara wa wajhahu ya wanke fuskarsa summa a'adahu fiha sannan sai ya mayar da shi cikin wannan ruwan da yake tsattuwar idan ruwan fajaratul ainu bima'in munhamir kawai sai ruwa ya tuttubowa ina kwaranyowa kamar wato ainihin an balle dam za ka ce ko fayil kawai ruwa ne yake kwarara hatta saƙan nasu har mutane kowa ya sha Tun maƙala رسول Sallallahu alaihi الله عليه sannan sai manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ce yushiku ya mu'az Ya yi kusa kai mu'az in talat bika hayatun in Allah ya maka tsawon kwana an tara ma hahuna qad muli ajinana za ka ga abin da ke nan gurin gaba ɗaya ya zama gonaki wannan idan ruwan da albarka ta same shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci gaba da bubbuga har a zo a samu gonakin da za a rika noma a gurin yanzu dai kaga ruwan sha muka taho nema battuwa ike yi sai da aka tara ana tara ana tara aka dan tattara abin da na wanke hannu da fuska da shi to Allah maka tsawon kwana nan zaka ga gonaki ne za su wannan ma mu'jiza ce wannan su irin abubuwan da sahabbai suka rika gani tare da manzo a wannan tafiya to da haka ba a yakin ba amma an yi yaki ah? yakin ka yadda ka bi abin da aka ce kakkai ka tsare yakin ka ci yunwa ka sha kishirwa ka ci ganye a yaki ne an gane ko shi ne irin yakin da ya faru ba irin na mai taboka mu kar ku musallada ku kar mu musallada mu tafi aljanna ba da hisabi ba mai cewa gindin doki na zub da dubu kafar doki tana zub da dubu kirjin doki na zub da dubu ƙarya irin ta da Eh. ya ci riga eh. to su ƙaura maro ta tsamar wani adama ba a yi shi ma bari ya zo yaƙi eh, to wannan shine abin da isa waka cikin karatun can za mu shiga inda manzo da ya isa iwato ainihin yi sansani mai kuma ya biyo baya Allah ya samu dace والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد wannan yake cewa an ce dujal zai zo kuma ba zai daɗe ba to mutanen da ya halakar bayan tafiyarsa sun kenan babu tuba ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama kwana arba'in zai a duniya ranar farko daidai take da tsawon shekara rana ta biyu daidai take da tsawon wata rana ta uku daidai take da tsawon sati aka ɗebe uku cikin arba'in saura talatin da bakwai ko su kuma zai yi su kamar yadda aka kama kwana manzo ya ce a wannan kwanaki da zai yi zai karaɗe ko ina a duniya kakab in ban da maka da madina da masallacin kudus ba yadda ya iya da su ba za a bashe shi ba zai yayi ma abin da ya yayi ma ya halakar da wanda zai halaka wanda ya iya tuba kafin Allah ya karɓi ransa ba za a ce dan mai ba zai tuba ba ko ko ba za a karɓi tubansa ba tunda Allah ya yi alƙawarin barin ƙofarsa ta tuba a buɗe muddin dai rana ba ta kullo daga yamma ba kuma ba daga dojan ya zo rana za ta fito daga yamma ba abin da yana kusa da juna ne in kafin ta fito mutum ya iya tuba Allah zai iya karɓar tubar in kafin a karɓi ran wanda yake wannan lokacin tunda wanda aka karɓi ransa kiyamarsa ta tashi to in ya iya tuba kafin a karɓi ransa matuƙar wato ransa bai kawo ga makoshi ba Allah zai iya karɓar tubarsa Kamma Allah ya sa mu ganshi. yace mutum ne zai ƙara aure ina da matarsa ta da daidai su waɗannan mata nasa guda biyu da yake so ta zama wato arin da ta da da wannan sai ita matar ta ce ya haɗa su a gida ɗaya don ta ganin duk abin da ake yi gane ai eh, ai haka suke in sun ce a haɗu guri ɗaya ɗin nan ita tana ganin dai ka tafi can to ba a san irin dilar da kuke ci a can manan kuma kawai ana ba ta ciki ya haƙuri ta ce sai ya haɗa su ita a shi ba zai haɗa su ba ita to yaya wannan matsayar da ya tsaya a kai a shari'anci ya yi ba daidai ba ko kowa ya yi daidai ita kuma da dama da zai iya haɗa su ina da gurin da zai iya haɗa sun haɗa sun ya soyi amma dai shi ce shi ba zai haɗa su zaɓi ne gare ka in ka so ka haɗa su in ka ga haɗawar ita tafi maslaha kuma za ka iya jure mata in ka so ka bar su daban-daban matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gidansu ɗaya ne amma kowace area ta daban kaga kuma kamar raba ce ba dai take da cewar ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan guri guda ne tsakar gida guda a can kowace da ɓarya to da ka in ka so tun da gida guda ne haɗa matan manzo ka ce to kai ma gidanka ɗaya ne kuma ƙofa ɗaya ce tsakar gidan ɗaya ne a nan za ka haɗa su ba bai ce don ne ka ga cewar a za ka ba su daban-daban zai fi maka sauƙin tashin hankali da wasu matsaloli kai haka babu Ka kai dai abin da ake buƙatar da gurin ka adalci ko suna haɗa ko suna rafi in dai ka adalci shi ke matsalar a ce rabawa za ta baka damar kai rashin adalci ko haɗawa za ta sa kai rashin adalci amma dai ka adalci babu ku. duk wanda kai akwai yalwa a shari'arci ba a ce da kai sai lalle wannan banda wannan ana sa adalci malam dan Allah an ce ba kyau hoto kenan malam ko a waya ba za a sa ba ba za a iya dan sa na waya ba yaya abin yake yadda ka faɗa ɗin na haka yake da na waya da ba na waya ba duk hoto ne ko kewa? in dai amsa sunan hoto hoto ne wasu suna rarrabawa sai a ai wanda ba shi da inuwa wanda kaza wanda kaza amma su malaman suka ce yaya sunansa kana buɗe baki kace hoto suka ce manzon hoto ya ce wannan rarraba-rabar daga gare ka ne ba daga bakin manzon in kana so ka rarraba ka kowane hukunci to sai ka kawo masa dalili da yake nuna rabuwarsa da wancan in ka bar wanda za a ce baya inuwa kaza kaza to in kai magana na ba mai inuwa an tafi gunki kuma wannan kuma dama ya fi muni in dai ba ya tsana ba da aka shar'anta shi kuma dama wannan kayan wasan yara ne saboda haka abin da ya fi ga mai son kansu da lafiya ya ƙaurace masa sai abin da ya zama larura malamai sun yi bayani a ce mutumin da ya zama to zai id card yana zuwa gurin aiki wani lokaci na overtime ina kai shiga yin aiki cikin dare kuma inda ran ya yi taho mai kwai haɗu jami'an tsaro su ce sun kama ɓata gari in ya nuna masu zai da gurin aiki ke sun san ana kaiwa wannan lokacin a wajen aiki zai wuce wannan larura ce a zai tafi aikin hajji ana tantance dan gane daga dan najeriya ko da wata matsala ta faru ta wani abu na mugun aiki ko kuma a rasuwa ta faru ko rashin lafiya an san wannan mahajjacin kasa kaza ne abin duk da ya kamata a yi za a yi aka ce to na bukatar ya hoto a sa a ɗinsa. wannan babu laifi a'a hoto ne da shafi cewar ba ka da lafiya an ce ana so a ɗauki hoton inda ciwon yake don a tantance da ciwon yake da yadda za a yi maganin malamai suka ce wannan larura ce babu ne abubuwa dai irin waɗanda suka zama ba yadda na larura ta sa sai an yi malamai suka ce wannan ba ne a baka kawai gari ya daɗi ko ka ɗau hoto ka ce wai tarihi tarihin wa kashe kuɗi kawai a iska sannan kuma ka zo kana ƙaddara shi da zarar yaro ya ɗauka ka doke shi ba ne kama ka zama mai tsarkake hoto ka a taɓa ma hoto ko da kuma wani ne ba a so ka tafi a kai saboda haka daga haka daga haka kuma ya zai taso kai wannan hoton baban baban mu ne ba a tabawa saboda haka dora shi akan kulawa da hoto da kuma bashi kaddara to irin waɗannan abubuwan ne ba a so su zama cikin al'ummar kuma ko da wannan ko ba wannan tun da manzo yace a bari barin shi ne yanzu dai mun ji wanda aka ce su bari ba su bari ba me ya faru da su ko akwai wato alban a makaranta ba da wani asali ko ya bar shi in kana son ka zanna ka tafi area unguwarmu inda nake ka je ka ziyarce ni neman bin da kake in samu lada ka samu lada duk an yi lishir me ne eh eh tsana babu laifi a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam Aisha da aka yi aurenta ta zo gidan manzo da dokin ta mai fiffike lokacin ba ta zama wasan ya tsararta an zo na zo ta ce a dokin da baya tashi ga fiffike amma duk na banza ne ba tashi to kaga shi su yara irin wani dama yanzu za ta yi wasanta da shi an zama katar da shi an tatar da shi an jifa da shi da ta ji yunwa za ta jefar da shi ta tashi in kuma maganar abin ya jiyo kansa kuma za a ɗauke shi a shafa masa mai a ɗan abin da ɗinsa ana koyar reno za ka ce wannan renon da suke koya da tattalin yaro wani tarbiyya ce suke samu sannan kuma ba su ɗauke shi wani abin ƙaddarawa kamar da tsarkake shi ba da an jima tana ga yi jifa da shi ko da kanta zai ce shi ne ka zo ka zauna a shara ɗaukar ta jefa da kanta ko <laughs> ne maka wanka amma ka zo ka tabi da ɗan to wannan babu ne eh, ke bai saba da shari'a wannan kuma tambayar sa yake cewa malamin da ya bada fatawa bisa son rai bisa son zuciya me hukuncinsa hukuncinsa ya cuci kansa ko ya cuci kansa wanda ya bada fatawa ta son zuciya illar abin za ta dawo masa ko da wanda ya gaya wa ya yi ba daidai ba ya cutar da shi amma dai cutar abin illar allah shi zai kama to da shi ya ce ingiza wani zuwa ga halaka ko zuwa ga matsala malam ne hukuncin tsugulawa yayin gaisuwa makaruhi ne ko haramun ne malam bayan kammala wannan littafin za a samu kasar dinsa kuma a ina eh za a samu a gurin masu ɗauka ga suna in ka zo sai ka same su ka ce kana son kasar ɗin karatun nabiyar rahama da aka ko iya yanzu da aka ma yanzu hana ana ɗaukar mu in kuma sai an kammala kake so to za a samu ga suna suna ɗauka insha Allah wannan amsa ta fito ta biyu kuma maganar tsugunawa lokacin gaisuwa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sahabin manzo yake cewa manzon Allah idan mutum ya haɗu da ɗan uwansa musulmi ya sunkuya masa sai annabi ya ce a'a ya rungume shi ki tsotsi jikinsa ta na ya ce a'a an fahimta ku in ya faɗi kaza sai mun zo ce to ya miƙa masa hannu shi ma ya miƙo masa ce eh wannan shi ne abin da musulunci ya zo da shi ko kai masa assalamu alaikum ya ce maka wa alaikum salam in bayan kun yi wannan kaga kuna da taku ta gargajiya za ku edukwai sai da da ne waye da sauransu kan <laughs> gane ku a ta idan kwana lafiya da za ka yi wannan wani abu ne eh, amma sun kuya wannan ba shi da asali in ka samu kanka gaba da baya da babanka da babanka suna kan wannan tsarin kai ne ka san ba kyau in ka je suna zaune-zaune a inda suke zauna suna zaune suke zauna in a tsuguna suke daidai yadda suke kamar yadda suke kai haka matsayin cewar yanzu da kai da su duk kuna bai ɗaya sai ka ce to ina kwana ina yi ne ka za ka za ka. nan kada garin wannan ƙoƙarin sai ka ɗabba wancan ku baran baran baran baran da kuma kai ɗan abin da suke samu da gurin ka suna fahimtar zantuttukan ka ana samun kakkaɗi musu wani abu na shirka na bid'a ga garumai to sai a asarar wannan sai ka yi abin da fiqihu kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yana kallo ake bautar gumaka a ka'aba ba yadda ya iya lokacin bai karfin da ya fitar da su ba ko to haka wasu abubuwa ko abin da akan kawo da kai a yi wato haƙuri da su zuwa wani lokaci kana raga kana raga kana raga har lokacin da kuma za ka abu kamar yadda malam abubakar mahmud ne, allah ya ji su da rama yana sallasa lokaci a tabar allah sai ya saki hannunsa lokaci na fulasa shi kaɗai na fulasa ce shi yasa kansa ya riƙe hannunsa sana wata aka zo aka magana cewar manzon sallallahu alaihi wasallama in yana sallah dora hannunsa na dama yake akan na hagu akan kirjinsa haka yake sallar su ana zafa ta bala mu kuma ana take hannu ce in na zo na dora gaya muku ku dora hannu a datan baya kwa kwa dora ta yanzu na zo karatu yaya ta ala ga amsa bala a rika dora ce to a rika dora sun da har an zo gun karatu yanzu kun yarda a yi kun sami ilimi da da kuke da jahilci in ni kadai da nake da ilimi abin na zo na ce sai an yi akan haka duk sai ku tarwatse mu ko to akwai abubuwan da sai ka ba a hankali ba komai bane rana ɗaya kama ba da ka bace a ta sa ka gane ce malam daidai ne yadda yara ƙanana suke turereniya da tsofi akan shiga sahun gaba amsa ba daidai ba ne amma dai wannan yana nuna mana albishir na kwarai zuwa gaba akan 'ya'yanmu wasu yaran ma ba sa eriyar da masallacin yake amma mu mukan akan samu wani lokaci su riga manyan zuwa su zama su ne a saman gaban wani lokacin za a da sallan ma babu ma manyan sai dai in manyan sun zo daga baya saboda haka yayin da aka zo da manyan da yaran duk sun haɗu to manzo yake cewa liyaliya ni ulul ahlam wal nuha minku masu hankalinku da basira da fahimta su zama su suke biye da sai a sa manya su zama sai ce da su su ku tsatsatsaya ko masu wani bayan wannan amma in aka samu masallacin sahun na gaba bai cika ba da su da manya ne a basu su koyi cewar su tsaya din anan kuma manyan su sa jikunya zuwa gaba su zuwa suna zuwa kan kare kada ya zama to ba na manyan mafi daraja samun yaran ne a ciki ba su ba eh, amma dai wanda yana nuna mana albishir na alkhairi insha Allah amma kuma za a mai da su dan a mai da su bisa hikima kada a rika kyarar su ana hantarar su har ma su rika jin cewa su ba za ma su je masallaci Allah ya samu dace in eh, an riga an tayar da sallah ana tsaka da yi wannan hakan zai kawo matsala a cikin kwangaba bayan da ake wasan in dai ba wanda aka san cewa ana salla zai rika shirmansa bane yaron in dai ya dan kai ya tada da za a yi a gaba da shi lafiya a kyale shi tunda daidai bayan limatin an samu wanda za su iya maiwa a manya to ba za ce lalle ɗari bisa ɗari ta zama babu wani yaro a cikin son ba gaba hmm. sai mutum ne ya mafarki sai ya tashi da asuba yana tsoron yin wanka saboda sanyi sai ya yi alwala ya yi sallah haka to idan ya yi wankan sai ya sake sallar eh sai ya sake saboda alwala'i ba taimama da taimama ce sallar ta yi ita taimama tana makwafin alwala da makwafin wanka idan aka samu kai a yanayin da ruwa ba zai taɓu ba ya eh, da taimama isa da ta tayi ko in yi wanka don sallolin gaba kuma kurbi. biyu hmm. malam ita addu'ar alqanut ana yin ta ne kafin a yi ruku'u ko bayan an ɗago idan alqanut ne na wutiri kafin ka tafi ruku'u ake yi idan kuma na wani abu ya faru na wata musiba wata annoba ta ta tashin hankali na an durfafi musulmi da kokarin a karar da su ko da mai sama da haka ko wani abu irin kamar da ya faru a lokacin manzo na waɗanda suka dirawa musulmi ko kuma suka sa su a tsaka mai wuya to wannan irin a faɗo su ta cewa Allah kai wani kaza Allah kai wani kaza a yi addu'a kan su irin wannan ko kuma Allah waɗanda suka sa ma tsaka mai wuya a cikin tarko mara daɗi Allah kamar da tarkon a kansu ko kaza kaza to wani ana yi ne bayan an yi ruku'u an dago kafin a tafi sujjada shi kuma ana yi a kowace sallah daga salloli ba sai wuturi kawai ba wannan kuma yake cewa Allah ya kara malan lafiya amin da sauran yan uwa musulmi malan na rubuto tambaya ta wancan wancan satin amma ban ji amsa ba a karamar takarda malam menene maulidi malam wanda ya ɗage wandonsa sai ake ce masa ɗan izala yaya zai yi wanda ya ɗage wandonsa saboda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce suturar mumini rabin ƙaurici in ya zama ba makawa zuwa idan sau abin da ya kasa da idan sau wuta balbal sai ka to kai ba za ka yi wuta balbal ba bari ka bai da shi zuwa rabin ƙauri ko kuma ka ce bari ka yi saman irin sau to in wani ya ce da kai dan izala to ka ji shi ka ƙiri a yanzu muka faɗa cewa inda za ka bi allah ya ce annabi ya ce ba za a baka haka ga sai na alitan an bai shi halifa a gidan manzo wasu sun ce don kada a je yaƙi da shi manzo ya bashi ko to ka kai ma yanzu ba za a kyale ka ka to da ka to abin da ga ma ga maka in ma dan tatsi ne yace ma ka bar shi dinuwar kansa za ta koma kai dai kai abin da za ka kubuta a wajen Allah kuma kai abin da yake biyayya ga manzo ba ka da surutun wani mai surutu in ka ce ta surutu za ka ba za ka yi addinin ba sannan kuma yake maganar menene maulidi maulidi masu yinsa za a tambaya me yin shi amma su da suke abin da suke cewa murnar zagayowar ranar haihuwar manzan Allah haka suke faɗa murnar zagayowar ranar haihuwar manzan Allah akan haka ake taruwa karanta ishiriniya ko a karanta la'ilu wasu su karanta qur'ani wasu su yi waƙe-waƙen zamani da yayi da ake ciki da abubuwan da suke kama da wasu karanta tarihin rayuwar manzo abubuwa da barkata to shi abinda imam malik yake faɗa yake cewa karkashin faɗin allah maɗaukaki da yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan allah ya saukar da manzo wannan aya cewa a yau na cika muku addinin kuma na cika muku ni'mata gare ku na yadda da addinin musulunci kadai shine addini gare ku sai ce to wannan aya tana gaya mana manzon Allah Allah bai karɓi rayuwarsa ba sai da ya gama cika addininsa sai ce to kuma duk abin da ya cika baya karɓar ƙari in ma ka ƙara zai zo ko sai ce to akan haka duk wanda ya ce ga wani abu da za a yi a samu lada da sunan biyayya ga Allah da sunan bautar Allah kuma manzo bai bauta wa Allah da wannan abun ba kamar yana cewa manzon Allah ya tafi ya bar wani abin bai faɗa ba yana zargin su da rashin cika addinin can aka ce bai bar duniya ba sai da addinin ya cika an fahimta ko abin da imam malik ce to sai a dawo yaushe aka fara maulidi sai bayan fara suwar manzo da sama da shekara 300 wajen ta shekara ta 400 aka tsira shi ma sanda aka tsire shi ba irin yadda ake yanzu ba kuma wanda ya san shi shekara ashirin da biyar baya ya san ba haka ake yin ba yanzu na da daban da na kuma saboda ba abu ne wanda yake za ka same shi a babi na littattafan hadisi ko kuma wato ainihin littattafan fikihu ba kowa yadda ya ga dama yake shi kuma addinin Allah ba ya tafiya da wannan tsari in dai aka ce ga ibada ta Allah ce za a ce maka ga yadda za ka yi ga yadda ake ga sanda za ka yi ga kaza da a ah, salloli da muke yi an faɗi sanda ake asuba da yadda ake azahar da yadda ake la'asar da yadda ake duk wacce ka ɗauka kai ta gurin da ba gurin ta ba za a karɓa ba duk wacce ka yi ta ba yadda aka ce ba za a karɓa ba to shi yasa sai ka ga wasu su yi mambari wasu su yi ba mambari wasu su yi la'ilu wasu su yi ishiriniya wasu su hada da maza da mata wasu ce kyau hada maza da mata ko shi nan kuma duk wanda ya ce zai taɓa wani zai ce kai ma kai da kai wani ne ya ce maka saboda ba abin da zai iya tun kuɗi su to shi kuma addini na musulunci ba haka duk abin da ka sani za ka tarar ga yadda ake gasar da ake ga yadda ake ga kaza to amma in kata da wanda ake yi shi yana jin cewar har ga Allah kusanta Allah yake daidai yake inda yadda za ka yi kufanci juna da kai da shi cikin laluma kai kaka fito masa ta bayan gida kai dai mai so abu Allah mai so abu manzan Allah to kuma udu ila da rabbika tana nan tana aiki yawwa abu ta salar da ya dace amma da tunda ka san manzo bai bai ce ayi ba to kai ka zama a cikin gurin idan gane da abin da ya shafi shi dai wannan magana ta abin da ya shafi maganar maulidi kaza kaza shi kaza kaza shi kaza kaza shi kaza za a je a ba za a je ba yaya da lada ko ba lada a laifi ne ko ba laifi ne kamar na faɗa tun dai da ya zama cewar sai da manzo ya bar duniya da tsawon wani lokaci aka yi shi a ce su abubakar siddiq addinin musulunci ne amma ba su yi shi ba su umar faruk ba su yi shi ba duk sahabbaran da muke magana tabi'ai har suka suka kare ba bauta Allah da maulidi kuma annabi ya ce babu wata al'umma mafi alkhairi irin al'ummar da ya rayu ta wannan addinin musulunci sannan masu biyo musu sannan masu biyo musu to duk ba su riska ba yanzu kana jin akwai wani abu za ka yi da manzo bai bauta ana da shi ba kai da za yi ka samu ladan abubakar umar usman sahabbai ai ta duk ta su yi ba amma yanzu kai ne za ka yi kuma ka samu ladan da su ba su samu da wannan ibada kana ga zai to malamai suka ce mutum ya kansa adalci ya kalli waɗannan abubuwa suka ce to kai abin mamaki idan aka haifi mutum sai kuma ya rasu munna haihuwarsa ake ko bakin cikin mutuwarsa ake eh bakin cikin ya mutu ake ko tun da yanzu ba shi to amma za a kalla kewa na za a tafi wai haihuwarsa ake tunawa? ta abin da mamaki to galibi abin yana da alaka da Abin da wasu daga cikin musulmi gurbatattu jahilai suka ga wasu musulmai suna yi haka abin da ya shafi annabi isa su ma suna yin murnar ranar haihuwarsa ko kirsimus da ake a duk iri ɗaya ne sai dai bambancin suna kawai da kuma abubuwan da ake suka bambanta amma su ma cewa suke murnar ranar haihuwa annabinsu yasa wanda aka masa ba ka ce rabaran yesu bai yi kirsimas ba amma yanzu ana yin kirsimas yaya kira ya ce eh, yesu bai yi kirsimas ba amma da yana nan da ya yi ita ce hujjar wai <laughs> kaga akwai allah sarki a cikin abu eh, allah ya samu da shi eh

mutum ya ce wai sahabbai saboda sun shagal da yaƙi ne sa ba su maulidi ba in dai har an yi ai ba wani abu na addini za a ce wai kamar wani kayi wani in dai yana da asali tushe ai da ya sa in kuma ka ce a ah, saboda yana yin azumi da ranar litinin kuma a ran litinin aka haife sai ce to kai ma ka yi azumi in azumi kake ba mai da kai shi ku azumi ba magana ka zo a yi kiɗa kana juyi ko kuma a zo a taro a yi mambari ka hau kai bai bai kai ma an ce ka zo ka shiga wannan kana azumi ba za ka iya ba azumi ya ladabtar da ka duk wannan rashin hujjar rashin hujjar kama kama ne ka ce mai duk kwaikwayo ne duka duk suna ciki ba da bai da asali a musulunci kokari ake ka bashi tarbiyyar da zai tashi zama mutumin kwarai ya wayar sauransu amma ka zo ka tara mutane ranar haihuwarsa to ranar haihuwarsa zai me me yanzu me ka dora shi a kai Na sa shi murna ranar haihuwarsa kawai ina ake ta yi. a yanzu shi kansa wani don aka gaba na annabi kawai ake ana yin na ibrahim yanzu ana yin na na nasiru kabara ana yin na tijjani ana yin na kaga zai zana amma da duk ba a san waɗannan ba to shi ne aga ku duk abin da bai da tushe a addini ya ta ya ɗauke kowa zai yi nasa in ka zo ka nasa ya ce to kai nasa ka faɗi da aka yi da za ka hana shi nasa kuma da iya watan ake yanzu ana yin taren wata ana yin rakiyar wata haka za ka yi tafiya to duk abin da aka ce da kai bai da tushe a addini haka za ka ta ganin irin wannan amma abin yana da asali shi musulunci baya faɗar abu kawai a bai shi kowa yadda ya gada menene hukuncin mutumin da ya yi alwalarsa ya shafa a kan safa sai ya sayi sababbin safa to idan zai cire na da don mayar da sababbin yaya hukuncin shafarsa shi sai ya sake an fahimta ko? inda shi dai manzo ce za ka iya shafa a kan huffi ko safa ko takalmi idan ka sanya su kana da alwala shi sai ka sa sai kuma ka cire ka mai da sabuwa a gurin tsohuwa shin cirewar zai sa sai ka sake alwala ko ku in kana da alwalan nan ba ta lalace ba ka saka za ka iya yin shafak tambaya na da ita gare ku ba sai ya sake ba ba sai ya sake ba ba dan wani wanda ya dan dan saba eh ba sai ya sake ba to ta kai sai in ya sa su da alwala ya halatta ya shafa kuma yanzu da alwala kuma dama yana da dama ta tsawon yin babu dalilin da yace in ka cire kamar ta lalace eh ban gane ba Eh. ya je ya yi bawali da su bari yana ai ko kayi bawali in dai kana sanye da hukunka eh. in za ka kuma yin alwala tunda dai sanda ka su da alwala shafa ko za in mutum ya janaba ne shine sai ya cire yawan amma a tsawon yini dan ka je kai fitsari ko ka je kai bayan gida kai tsarki da zaka sake alwala in dai ka sa su da alwala a farkon yini daga nan har kai sallolin ka biyar baka da matsala haka abin yake yaya hukuncin kayan gwanjo sai an wanke kafin a yi amfani da su ko ba sai an wanke <laughs> to galibi abin da ke faruwa a asali kayan gwanjon daga gurare daban-daban suke su ko akwai na thailand da america da ingila akwai kuma gumama ko ta saudiya to galibi kayan da suka daga kasashen musulmi ba a riya za a basu da kazanta in daga zuwa da su ka ɗauka kasa kai ibada ba za ce ibada ka bace har sai in ka ga abin da yake kazantar bisa ya kiri kai aiki da ya amma asalin kayan da ya fito daga kasashen musulmi ba a rai za su ɗauko mana tsarki su turo an fahimta ko amma wanda yake da gurin da ba na musulmi ba to komai na iya faru an fahimta ko to kuma da na musulmin da ba na musulmin ba in ka tsaftace ya fi komai kwanciyar hankali ko sau da aka a wanke shi ya fi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka